a saboda yanayin karatuwar aikin hajji shirin na wannan lokaci na mai da hankali ne kan falalar aikin hajji da kuma abubuwan da ya kunsa ganin cewa aikin hajjin ya karatu a yau ma cikin yardar allah malam zai tsora daga inda muka tsaya Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, salati da ɗaukaka da aminci barasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Muna nan dai bayani game da abubuwa da ya kamata mai harama da aikin hajji ya sani ko ya kiyaye domin hajjinsa ya zamo ingatacci. akwai abubuwa da yawa da aka ce mai haji ya kiyaye wanda za su iya jawo masa matsala idan ya riga ya shiga haramarsa da aikin haji ko ya shiga haramarsa da umara daga ciki akwai aski mutum ba zai yi aski ba lokacin da yake cikin harama da umara har sai tukunna ya gama sa'ayi tsakanin safa da marwa sai ya aski wanda wannan alama nan cewa ya kare umara ko kuma sai a ranar goma ga wata zai iya yin aski kafin jifa ko jifa kafin aski kamar yadda bayani zai zo a nan gaba to daga nan ne aka ba shi dama ya wannan kamar yadda Allah ta'ala ce wala tahliqu ru'usakum hatta ya bulugal hadayu mahillahu kada ku aske gashin kanku har sai tukunna hadaya ta kai ta ma'ana sai an zo lokacin da an yi jifa za a yanka ko kuma za a yi aski bayan wannan to sannan wannan ya shigar da ragowar gashi suka da ke jikin mutum ragowar gashi ma da ke jikin mutum ba zai aske shi ba ba tare da wani dalili ko wani uziri karɓaɓɓe a shari'a ba tare da gashin ka kamar da Allah ya hana wala ta tahliqu ru'usakum kaga kada ku yi kwalkwaba ko ku yi kwaskwas hatta bulgal hadayu mahillahu kuma ya tabbata hadisi annabi ya bayyana cewa za a iya yin wato yanka kafin aski ko aski kafin yanka sannan abu na biyu da aka hana mai haji cikin haji ya yi shine datse farce sawa'in farcen nan na hannaye ne ko na kafa ne mun san mutum yana da yan yatsu goma a kafarsa yan yatsu goma a hannunsa to duk farce ko kumba ko akaifa da ke cikin wannan shi mutum ba zai gusar da shi ba domin alama ce ta yayi wani abu na jin daɗi ko yayi wani abu na kwalliya wanda yake so yayi da haka ne mala ibn al-munzir yake cewa sun haɗu akan cewa wanda yake cikin harama da aikin haji an hana shi ya yanke farcensa sai dai irin wanda ya ballako din nan hmm. wanda ya ballako ne kana iya cire shi amma haka kawai ka nemi abin yankan farce ko reza ko almakashi ko abin da ya kama da haka wannan an hana sannan abu na uku mutum ya lullube kansa ta hanyar sa hula ko rawani ko sa rawani da hula an hana mutum ya yi wannan wani mutum ya tashi ce ya rasulallah da me kake umarta mu sanya na tufafi lokacin da muke cikin harama sai ke cewa kada ku sanya riga kada ku sanya wandina kada ku ɗaura rauna kada ku sa baranis shine irin hulan nan da take hada da da riga wacce take zuwa yan maroko din nan to haka nan kuma yace kada ku sanya huffi sai dai idan ɗayan ku bai samu takalma ba to ya sanya huffin amma ya yanke su yadda za su zama masu haɓar kada sannan kada ku sanya tufafi wanda aka sanya masa turaren za'afaran ko aka sa masa turaren warsu kuma kada mace ta sanya niqabi ta rufe fuskarta kuma kada ta sa safukan hannu to wannan sune abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan haka ne malamai suka ce ba za a rufe kai ba da mayafi amma kuma za a iya sa lema tunda ita lema ta ɗan yi nisa da kan wannan ne ma yasa wasu zaka ga saboda tsabar zafi har ma mota ma ba sa shiga mai rufi suna nan motar su ma ba a musu mai rufi saboda wai kada ta rufe musu kai ba sa sa lema sannan ko ba sa shiga mota mai rufi ha akwai motocin da hayan suna nan an yanke su an bude su rana tana kwallon su kada su shiga karkashin mota ko karkashin rumfa ya zama sun rufe kansu wannan ba haka bane abin da zai amfaru a jikin kan aka hana ba wai ana nufin abin da yake nesa da kan ko kuma tsakaninsu da kan akwai nisa ko akwai rata ba ka kamar lema tsakaninta da kai akwai rata mm. na abu na hudu mutum ba zai sanya duk wani abu kamar wando wanda kaga ya yi shati da kafan mutum ko riga kaga akwai hannaye ko kuma safa duk waɗannan mutum ba zai sanya su a jikinsa ba tunda hadisin ya zo kada ku sanya riguna ko wanduna ko rauna ko kuma riga mai haɗe da hulatta a jiki ko ku sanya hofi wanda zai rufe muku kafa gaba daya to waɗannan duk an hana yana cin abin da ya kamata mai mai harama ya kiyaye shine abu na hudu abu na biyar kada mutum ya sanya turare turaren nan a jikin tufan ka zaka sa ko a jikinka ko abu ne zaka ci amma ka ce a haɗa shi da turare kana cin abinci yana kanshin turare ko kana shan wani abin sha yana ƙanshin turare ko sabulin da zaka yi wanka ko kahawa ce mutum zai sha kahawa, amma da turare a cikinta ko shayi ne ganyen shayin akwai turare duk wannan malamai sun ce a kiyaye ba amfani da kamshi abu ne na jin daɗi na kwanciyar raina don haka a lokacin aikin hajji ba za a sanya turaren nan ba kamar yadda bayani ya gabata ko wani ma da ya rasu ana aikin hajji din nan ai annabi ya ce la tuhanniduhu kada ku sa masa turare akwai ce la tumsuhu tibin kar ku shafa masa turare kuma kada ku sanya tufafin da akwai za'afaran ko warsu a jikinsa haka duk wannan yana nufin an hana kenan abu na shida kashe farauta ta daji wanda ake ci ita ma farauta iri biyu ce akwai abin da ake ci akwai wanda ba a ci to wanda ake ci daga ciki kamar jakin dawa da su gada duk waɗannan mutum ba zai yi farautar su lokacin da yake aikin hajji ba Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum cikin wato suratul ma'ida aya ta 95 ta kuma hurima alaikum saydul barri ma dumtum hurma suratul ma'ida aya ta 96 haka nan kuma dai a cikin suratul ma'ida yace ghaira muhillis saidi wa antum hurum wannan tun a aya ta ɗaya kaga gurare uku a cikin sura ɗaya a yi ce wa iza halaltun fasdadu cikin aya ta biyu cikin suratul ma'ida kaga wannan ya nuna kenan ba a yin farauta a lokacin da ake ciki haka hadisin sa'abu bin jusama allaiti yake cewa shine wanda ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama wani jaki na dawa lokacin sana abuwa ko a waddan, sai annabi ya damar da shi to sai ga alamar a fuskarsa akwai damuwa ya yi farauta ya kawo annabi ko bai ci ba sai manzo Allah ya ce bamu dawo maka da shi ba sai dan muna cikin harami a kuma lafazin bukhari yake cewa bamu dawo maka da shi ba sai dan mu riga mun yi harama an ce yayi farauta ne dan annabi ya ci shi yasa annabi yake ci amma idan mutum yayi farautar sa ne dan kansa sai kuma kuka haɗu sai ya dauka ya baka to wannan kana iya cin wannan naman amma ba haka ba shi ba zai farauta ko ba za a yi farauta dan shi ya ci ba haka yake cewa bamu dawo maka da wannan ba sai muna cikin harami to da aka kenan ya nuna ba za a yi farauta ba da za mu faɗi hukuncin wanda ya din me zai yi wannan muna ka abubuwan da aka hana ne hmm. wanda mutum yana cikin harama da aikin hajji duk ba zai waɗannan abubuwan ba sana abu na bakwai mutum ba zai ɗaura aure ba ba zai aura ba ba zai aurar ba lokacin da aka yi harama da aikin hajji la yankihu al-muhrimu wa la yunkihu layan kihu wa layun kihu ma'ana ba zai aura ba zai auren ba ko ba zai nemi auren ba ba zai ga wata an harama da aikin hajji ce to ke ina son ki zan aure ki ba amma muka gama ma yi maganar to ba za a yi wannan ba so ake mutum ya yi kama da wanda yake lahira ba magana duk waɗannan abubuwan a bari tukunna a gama a nutsu aji duniya a gefe yawa aji duniya gaba ɗaya a gefe hmm. saboda haka ne ma malamai suke cewa in mutum ya ɗaura auren ma auren bai yi ba in ya aura ma auren ma bai yi ba saboda ka ya haƙura gaba ɗaya sai ya gama aikin hajjinsa abu na takwas idan mutum yana tare da matarsa to ba zai sadu da ita ba kamar da Allah ce alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihin alhajj fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj wanda an rafasu yana nufin saduwa da iyali ko kuma wani abu da zai kai zuwa ga haka kamar kwarkwasa da sauransu daga ciki kuma akwai runguma shine abu na goma mutum ba zai zo yana runguma matarsa yana shashafa ta ba duk wanda ya shiga cikin rafafa da haka wanda ya shiga aikin haji ko da matarsa ne a wannan lokutan ba zai yi waɗannan abubuwan duk da muka lissafa ba to waɗannan ya kamata a ce alhaji ya kiyaye su kuma ya san hukunce hukuncen su to cikin abubuwan da suka zama ba a yin su a maka da madina akwai yin farauta a cikin haramun maka ko yanke bishiyar gurin ko tsinkar tsiro na gurin ko bishiyoyi inda ba wanda larura ta sa zai amfani da shi ba kamar irin da asabari ko karan masallaci ko abin da ake yin rufi da shi ko ake yin abin nan da shi ba wanda ake kiransa izfir to irinsa ne kadai za a iya wato gutsira ko a datsa a lokacin amma saboda ci gaba kaga aiki ake ta yi hmm. dole aka zo za a yi gada ko za a yi hanya ko za a yi titi aka tarar da bishiya larura zai sa a cire ta domin ba za ta ba da dama a yi hanya ko a yi gini ko a yi gida ba wannan yasa malamai suka yi ta fatawa akan irin waɗannan abubuwa cewa in sun zama dole ana iya yi amma ba za a yi dan a amfana ba hmm. sai dan a gyara guri alhazai su samu ƙarin yalwa na gurin da za su yi amfani da shi wanda mun zo bayani akan madina ita ma za mu faɗi abubuwan da aka faɗa game da ita na rashin yin waɗannan abubuwa da aka hana a maka to idan mutum ya aikata cikin abubuwan nan da aka hana wanda muka lissafo su kusan guda goma sai mutum ya je ya aikata ɗaya daga ciki ko wani shashi daga ciki to me ya kamata ya yi to anan ne suka ce wanda yake aikata abin da aka hana ɗinnan ɗayan uku zai jawo ya aikata haka tunda akwai abin zai bambanta to dole hukuncin shi ma ya bambanta hali na farko mutum ya aikata wannan abin da aka hana ba tare da wani uziri ko wata bukata ba to wannan shine ya aikata sabo kuma shine zai yi fidiya wani zamu faɗi me ake yankawa ko me ake yi ya zama fidiya din sannan hali na biyu mutum ya aikata wannan abin da aka hana saboda wani tsananin bukata kamar wanda ya bukatu zuwa ga lalle sai ya sa riga domin wani yanayi na sanyi ya zo ya sa wannan bargon ba zai ishe shi ba zai iya kaiwa ga mutuwa ko wata larura kamar yadda ya faru ga ka'ab ujirata, wanda kwarkwata ta dinga yawo a kansa tana cinsa saboda gashinsa ya samu wani ciwo sai dinga haifar da kwarkwata ta dinga burin kasa har annabi da kansa ya gani ce wannan ciwo ya kai maka inda ya kai shine annabi ya umarce shi ya je ya yi aski din ya so ya biya fansa to wannan sai ya aikata abin da aka hana shi amma sai ya fanshi kansa da yin wannan yanka da zai sannan hali na uku mutum ya aikata wannan abin da aka hana yana da uziri. amma dai bai san ba a yi ba ko kuma ya manta ko kuma tilasta sa ya haka ko bacci yake na sha ganin alhazai musamman a musdalifa hmm. saboda tsabar sanyi kuma ga guri fili ne ce ga alhaji ya manta ya jawo mayashi ya rufe kansa hmm. saboda tsabar sanyi to wannan da an tuna masa sai ya maza ya bude to wannan laifi bai hau kansa batun da wato bacci yake yi ya jawo abin ko kuma mantawa ya ma yana cikin harami ko kuma jahilci ya sa haka to ita wannan fidiya din da za a yi malamai sun yi maganganu a ina za a yi wannan fidiya Allah ya ce wa laisa alaikum junahun fi ma akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum da kuma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na Allah ya ce kad fa'altu na yadda din ba zan kama ku da waɗannan abin guda biyu ba haka hadisin Abdullahi dan Abbas shi ma yazo da wannan cewa Allah ya wa al'umma ta hadisin Abi Zar al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alayhi abinda suka yi shi bisa kuskure da mantuwa da kuma abinda aka musu tilas suka yi a wata ruwayan ta Abdullah dan Abbas inna Allah an ummatil khata wan nisyan wa mastukrihu alai Allah ya yawa da al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka musu tilasta kai wata ruwayan inna ta jawaza li ummati amma tu wasu su bihi suduruha duk abin da kirjinka yake wasu wasi da shi malam ta amal au ta takallam a wasu ha alai ko abin da aka wa mutum tilas mutukar ba faɗaye ba ko aikatawa ba yayi wani abu to ba za a kama shi da laifi ba to idan mutum ya riga ya aikata abubuwan da aka haramta kamar da Allah ya yi wa lazina amanu la taqatulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mislu ma qatala minan na'ami to waɗannan laifuffuka da mutum zai aikata a cikin aikin haji waɗanda muka lissafo guda goma to in an tashi yi musu kafara ga yadda al'amarin yake malamai sun kasa abubuwan da mutum zai aikata a cikin hirami gane ga yin fidiya zuwa kashi hudu mahazurat inda aka hana a cikin hirami sun kasu kashi hudu dangane ga yadda za a yi musu na farko abin da babu fidiya a kai kamar mutumin da ya kulla aure ko ya aure sai dai a ware auren kawai mhm. amma ba za a ce sai ya yanka ba kuma auren da ya bai ba ko kuma neman auren da ya bai ba kawai sai a fasa wannan shi kenan istighfari akwai kuma wanda yake fidiya ce mai kauri akan mutum wato fidiyar babba ce kamar mutumin da suna cikin harama da aikin hajjin ya sadu da matarsa wannan shi ya fi kowanne girma kafin jifa to kaga wannan shi hajin ne ta rushe sai ya karasa sata haka kuma shekara mai zuwa ibiyawa shi da matarsa su zo su sake in sun sake aikata haka ma haka hmm. za su yi ta yi wannan ba ta yi ba amma dole a karasa sata. kamar da malamai suka bayani na uku shine abin da yake da fidiya sakamakonsa sa za a bada daidai da shi ko abin da yake badalinsa. sa hmm. shine kamar wanda ya kashe farauta ya nemo wani abu da ya daidai da wannan ko kuma jaza'u mislim ma qatala minan na to sannan sai nau'i na hudu shine fidiyar da ita kuma wasu abubuwa ne mutum ya aikata waɗanda za a yi bayanin me za a yi a kansu kamar da kur'ani ya bayani na farko shi ne fidiya domin mutum ya yi askin gashin kansa ko ya cire farce ko ya rufe kansa ko kuma ya sanya tufafi wanda aka hana shi sawa ko kuma ya sa safa hannu ko mace ta sa niƙabi ko mutum ya sa turare to duk waɗannan daga cikin abubuwan da muka lissafa idan alhaji ya aikata su da gangan kuma yana sane da ilimi da komai to zai yanka tunkiya a bakacin kowane ɗaya ko ciyar da maskinai guda shida kowane maskine a bashi rabin kwano ko kuma ya yi azumi guda uku zai zaɓi waɗanda ya ga sun masa daga cikin waɗannan abubuwan guda uku domin ba dole sai ka kasa wannan za ka yi wannan ba Allah ya jero su a matsayin zaɓi ya ce faman kana minkum maridan aw bihi azamin ra'asihi kamar ɗayan ku ba shi da lafiya ko akwai wani ciwo a kansa to sai Allah ce fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuki to an ba alhaji zabi idan ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da muka lissafo to shine Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuki kaga waɗannan ba guda uku da aka jero mutum an bashi dama yayi wanda ya fi masa sauki ko ya azumin nan qur'ani ya ce azumi bai faɗa adadinsa ba ce fa fidyatun min siyamin to she shari'a ta ce azumin nan guda uku ne an gane ko ko kuma da ta ce sadaqatin to ana nufin ciyar da miskini guda shida ka kawai sadakatin Allah ya ci hmm. amma fassara ta zo a ciyar da miskini guda shida shine fassararsa sa daga annabi sallallahu alaihi wasallam au nusukin nusukin din nan shine daga tunkiya zuwa akuya rago da za a iya yanka ba. me hujja shine hadisin ka'ab bin ujrata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa me yiwa wannan kwarkwata tana damun ka sai ce kwarai ya rasulullah sai ce to je ka aske kanka sai kai azumin kwana uku ko ka ciyar da miskini guda shida ko ka yanka tunkiya a wata ruwayar ma ta bukhari daga abdullahi bin ma'aqalin yake cewa na zauna zuwa ga ka'ab dan ujrata na tambaye shi game da wannan fidiya sai ce ai a kaina ta sauka keɓantacciya amma ta shafi kowa yace an ɗauke ni an kai ni wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kwarkwata tana gangarowa akan fuskata sai manzo Allah ya ce ka ina ganin ciwo fa ya kai maka inda ya kai zaka iya samun tunki yadda za ka yanka yace a'a to kai azumin kwana uku ko ka ciyar da miskini guda shida ko na miskini ka bashi rabin kwano a wata ruwayan ta Bukhari wannan abin yana damun ka yana cutar da kai a kanka sai na ce kwarai ya rasu rasulallah sai ce to je ka kai aski kai azumin kwana uku ko ka ciyar da miskinai guda shida ko kuma ka yanka tunkiya wata ruwayin da ta bukhari ce za ka iya samun tunkiyar da za ka yanka ya ce a'a to kai azumin kwana uku ko ka ciyar da miskini shida kowane miskini ka bashi rabin kwano a wata ruwayin ta bukhari kirawo wanzami ya maka aski kuma ya kira wanzami ya min aski sannan ya umarce ni da in je in yi fansa to kaga ashe fansa kenan waɗannan abubuwan guda ɗayan uku shine fansar waɗancan abubuwan da muka lissafa wanda mutum ya aikata na wato sanya turare ko sanya riga wanda ko hula ko dai wani abu da aka hana a wannan to wannan fasara a ƙasa mai tsarkin mutum zai koko saya da gida eh zai iya yi a can kuma zai iya dawa gida yi idan ya samu dama ya a can yafi to sannan na biyu shine wanda ya sadu da matarsa ana cikin aikin haji shi wanda ya sadu da matarsa kafin a kai ga an yi jifa washe garin kwana na goma kenan malam ibn muzai yake cewa malamai sun haɗu cewa wanda ya aikata haka wato ajinsa ya ɓaci kuma ya ce malamai sun haɗu a kan cewa babu wani abu da ka aikata a aikin hajji kaf wanda za a ce aikin ya ajin ka ya rushe in ba saduwa da iyalinka ba sai ko ridda Allah kiyaye to amma in ba wannan ba a cikin ayyukan da aka lissafa babu wani abu da zaka yi a ce sa gaba ɗaya ta ruguje komai kai akwai gyara hajjin na nan sai dai a toshe wannan inda aka samu tawaya ko na ƙasa din. amma saduwa da iyali shine yake ruguje hajjin sau da haka wajibi a gare shi ya cika wannan hajin ka kuma ka ce to tunda ya lalace barin kwashe kayana in tafi gida aka ce to baka isa ba sai ka ci gaba da shi haka amma dai baka kuma da ladansa sannan kuma ka dawo wata shekarar ka zo ka sake hajin matan ma mutum ya biya mata su dawo su yi tare wanda ya zama sun hau jirgi kenan kawai yawwa sun hau jirgi sun ga gari kuma amma dai sun aikata laifin da ya ruguje aikin hajji wani mutum ya zo abdullahi bin amru ya tambaye shi game da wanda ya harama da aikin haji ya sadu da matarsa sai shi abdullahi bin amru bin al-as ya nuna masa abdullahi dan umar ya ce tafi wajen abdullahi dan umar ka tambaye shi to shi mutumin bai san waye abdullahi dan umar din ba a lokacin sai je ya tambayi abdullahi dan umar cewa me hukuncin wanda ya sadu da matarsa yana aikin haji sai ya ce hajjinsa ya ɓaci sai mutumin ya ce to yanzu ya zai yi ya fita ya ci gaba da hajin tare da mutane ko ko ya zai yi yace ka tafi ka je ka zauna tare da mutane ma'ana ka ci gaba da aikin hajin ka ka aikata duk abin da suke aikatawa sai ka kare hajin kaf sannan shekara mai zuwa ka zo ka sake yin wani hajin kuma ka yanka sai mutum ya koma wajen abdullahi bin amr ya gaya masa ga abin da ya faɗa ce to ni ma fatawa ta kenan sai ce tafi wajen abdullahi kuma dan abbas ka tambaye shi sai shi Shu'aibu ya ce sai na raka shi wajen abdullahi dan abbas din sai je tambaye shi sai shi ma abdullahi dan abbas ya ba da fatawa irin wacce abdullahi bin umar ya bayar sai dawo dai mutumin wajen abdullahi bin amr bin al-as ya ba shi labari ya ce to ni ma fatawa ta kenan haka na al-imam nawawi yake cewa idan mai yin hajji da umara wato mai kirani ya sadu da matarsa to hajjin da umara gaba ɗaya sun ruguje kuma wajibi ne ya ƙara sasu ya yanka taguwa saboda saduwa da ya da matar tasa kuma iyanka tunkiya saboda ya yi kirani sannan kuma wajibi ne ya yanka wata tunkiya ɗin karo na biyu ita kuma saboda ka fara wannan sannan kuma ya dawo ya zo ya sake yin wani hajin shekara mai zuwa kaga kenan wato dole ne mutum ya yi taka tsantsan da iyalinsa musamman ma dai ko da yake ana raba wajen masauki wasan da suna sauka tare da iyalin to mutum ya yi taka tsantsan yadda ba zai bata hajjinsa ba idan ku an riga an yi jifa sannan ne mutum ya sadu da iyalin nasa abinda ya rage kwanakin mina ne to kaga wannan da sauki a nan hajji ba za a ce ta ɓaci ba duk wasu malamai suna ga sai mutum ya yanka tunkiya duk da haka a lokacin tunda komai an ce ya halatta a gare shi banda matarsa sai ya yi dawafi ya yi sa'ayi ya yi abu biyar din nan sannan mata ta halatta ya yi dawafi ya yi sa'ayi ya yi jifa ya yi yanka ya yi aski amma idan ya yi yanka ya yi aski ya yi jifa to komai ya halatta a gare shi amma banda matarsa to amma in lokacin da ya waɗannan ɗin da komai halitta a gaishe banda matarsa idan ya sadu da matar to ba za a ce hajin ya ɓaci ba wajen wasu malamai sai dai a ce sai ya yanka kaga kamar an samu sauƙi kenan fiye da a ce a baya ne abin ya faru na'am to Allah subhanahu wata'ala ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya kuma tsare mu dukkan sharri amin sannan ana muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki na wannan nawan shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu ga baki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da mu da al'ummarmu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai ɗorewa. Alhamdulillah.